shi dai wannan dan takara da jam'iyyar adawa ta pdp ta tsaye da shi domin takarar zama shugaban karamar hukumar agege mai suna injiniya awal tahir maude da aka fi sani da atm yana samun goyon bayan yarbawa da ke zaune a wannan karamar hukuma inda ma mataimakinsa ya kasance bayarabe na tambayi injiniya awal tahir maude ko yana fatan samun nasara a wannan tafiya sai ya ce ina tabbatar maka da cewa jama'ar mu ta arewa ta agege da kuma wasu unguwoyin mu na wanda 'yan arewa suke da yawa suna ba wa 'yan arewa goyon baya 100 bisa 100 so saboda haka muna tabbatar muku da cewa hakika jama'ar mu suna bayan mu kuma suna goyon bayan mu domin suna agaza mana da jikinsu da jininsu da dukiyoyinsu haƙiƙa suna tare da mu ɗari bisa ɗari eh? kashi sittin bisa ɗari na agege da ake zaɓe a cikin wannan gari namu mai albarka yan arewa ne suke fitowa wani kuma jama'an mu kuma sun gane cewa ai jam'iyya ba wani abu ce kamar riga ce za ka iya sake koyaushe ka ga dama to jam'iyya ba za ta hana jama'an mu su fito su zaɓe mu domin an san manufar a gegen kanta bahaushe ne sa mata to tunda bahaushe ne sa mata kuma dan arewa ne sa mata ai kaga za mu amfani da wannan dama mu ma mu fito mu da kwarkwatan mu kamar yadda muke mara musu baya su ma a cikinsu da yawa ko za ka fita wajen ofis din nan za ka ga cewa suna da yawa sosai wanda suke mara mana baya domin suna rama mana abin da mu muke rama muka musu na goyon bayan su lokacin da tunda dai ai akwai an riga an san manufar da cewa ci gaba ce muke so mu kawo. Mr. Femi Oloko ɗaya daga cikin mazauna a Gege na tambaye shi dalilin da yasa yake marawa ɗan arewacin Najeriya baya. He was born and bred in Agege. He schooled in Agege. He had the food of Agege. He is an Agege man and he is blessed with three languages Yoruba, English a Hausa. Ya ce a nan Agege aka haife shi ya tashi tare da mu a nan Agege. ya ci abincinmu yana jin yarenmu yana jin yarbanci yana kuma jin turanci a duk lokacin da al'ummata suka je wajen shi domin neman taimako na san zai yi hulɗa da su kamar yadda ya kamata so even if the people of my tribe comes into the office he has a listening here for them because he speaks their language to koya yan arewacin Najeriya suka je da wannan dan takara nasu da aka tsaida a karan farko a karamar hukumar ta agege ga dai malam Salisu Gezawa Daya daga cikin mazauna a karamar hukumar ta agege gege. ya nuna cewa kashi 65 na zaɓe da ake a karamar hukumar agege yan arewa ne suke bada ba wai don mun fi su wato kabilun yarbawa yawa ba a'a domin dama mu can haka Allah ya yi mu mutanen arewa duk lokacin da aka ce za a yi zaɓe haka za mu fito kwai da kwarkwata mu kada wannan ƙuri'u kuma dama can tun baya haka shugabannin mu suka koya mana cewa duk a garin da kuke in ku samu kan kanku a cikin siyasa ku bi waɗannan mutanen gari domin a samu zaman lafiya kuma mu hausa ake haka muke yi wannan dai ba shine karan farko da wani kabila da ba dan asalin jihar Legas ke tsayawa takara ko kuma lashe zaɓe ba domin yanzu haka akwai 'yan kabilar Ibo guda uku da ke majalisar wakilai 'yan arewacin Najeriya dai sun bayyana cewa tsayawa takarar alamu ne na cewa akwai fatan samun nasara babangeji firin murai Amurka daga Legas.